assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a madadin na dan jamarmarin ina yau ƙasa ta najeriya fatan alheri allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin na je ƙasar uganda amma na dawo wata na shida a can kuma na ji daɗi iyayen gidana da ƙaƙuran iyayen gidana na wannan masana'anta mu ta kanewood alhaji Nuhu uban ahmad da alhaji adamu eh zango dan mama allah ya kara mama lafiya da uwar ɗaki na hajiya bati slow motion allah ya taimaki masana'antar mu ta kanewood duk wata fitina allah ya kaɗe mana domin ina ba ta jawo na adam ya zango Ali za ku yi da ku fatan alheri